shugabanmu na pdp honorable damiru sango tsohon minista jiya ya tashi muna kan shirye-shirye maganan convention da za mu yi a national na pdp ya tashi warhaka ya bar ofis ya gama mitin da sauran jama'a ofis ya jira ku domin ya ci gaba da shirye-shiryen convention sai aka tare shi a hanya daidai ta jere a hanyar abuja a kaduna jihar kaduna sai mutane suka tare shi wayansu sun zo da bindigogi suka tare shi an tafi da shi inda ba mu sani ba to har yanzu muna ta bincike muna ta bincike sun bar waya guda daya na yaronsa a cikin mota daga wannan wayan ne yan sanda sun je sun duba motan ba ko a ciki da suka samu waya a ciki dalilin da ya sa muka sani kenan yanzu motan na hannun yan sanda a jere local government To a shi kaɗai sukan tashe ko kuma tare da waɗansu? Yana tare da wani babban kalda na jam'iyyar PDP a Plato shi wato Chief Magni, Emmanuel Magni, da Odile su mutane biyar ne a mota. Kuma dukan su ana tafi da su. To ya zuwa yanzu kunya samun bayanan inda suke? Sun yi waya wai suna neman miliyon dari. Abin da muke ciki kenan. Mm, to me jami'a ba ta yi kenan? To yanzu muna kira ga jam'iyyar yan sanda na kaduna da na plato suna kan haɗin kai yanzu su gani sun su gani an kauce daga hannun wayannan miyagu mu report ma a national ANC ma yana sane da wannan matsalar da ya same mu da kukan mu kenan da jami'an yan tsaro su shiga aiki tukuru kuma sun mana alkawari za su shiga aiki tukuru tun da safe yau sun shiga da mutanen su a cikin dajin jere nan suna neman to har yanzu dai ba mu ji wani abu ba